من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muktasar halil muna shahi na 192 ko a muna bayani akan abin da shahi hajji wal jama'u wato an haramtar da jima'i ga namiji da mace ana cikin harama da hajji ko umra wa muqaddimatu haka na an haramtar da muqaddima ta jima'i ko da ko mutum ya san shi yana tserewa bai komi ba wa sada mudulakan hmm. wato jima'i ya bata harama kuma dulakan da ganga aka yi shi ko da rabkana ko da jahilci ko dole ta mutum an ka yayi hajji ne da ya baci hmm. ina misalin abin da ke bata hajji mala ya ce kasu da a ilmani domin duk abin da ka sa ka fara ga ramadana abin da ya shahi gehen namiji da harkar mace su shi ka bata hajji duk abin da ka sai na sa ka fara ga ramadana yan an ka cikin aikin hajji a baki su shi na ya kashi biji da shi yadda an ka ce wa absa da mutulakan to sai tashbihi yace kasu da ilman kamar inda mutum ya kira mani da kubla ko da mubashara an ka ce amma in ya zama kiran nan da ya yi ta kubla da abin da mubashara in ya zan ba da dubi na ba malamin kura da Ya ce wa in bai nazarin kuda da dubi na wanda ya dawo mara ko tunani har mani ya hito nishi amma sharaɗin hajji ya ɓaci in waka a ƙabla lokofi mutlaƙar in wannan jima'i ko istida ilmani ya abu gabanin tsayuwar arfa to shi ma da yake mutlakan abinda an ma'ana nan ifradi ya ɗauko ko kirani ya ɗauko ya zo ya ɗawa fulƙudumi ya yi sa'ayi na hajji muna tare da kuwa ko ko a'a harama da hajji na yayi ran na ranar tarwiyar an ta mina ne a zo a yi tsayar arfa haka ya faru gare shi kuma ya zama ni ne haka nan bai ne ba to shi an magana da malaye muna tare da kuwa au da ko ko ya auku bayan ukufi bayan an tsayo arfa amma bayan tsayar arfa in waka a ƙabula ifadatin wa batin an sabko da arfa <laughs> amma sai haka ya faru gare shi gabanin tawafin ifala da jihon jamara ta ba da sahi kamin ki kawo jamar haka sai ta faru to hajji sai dai baɗi hajji sai dai ba. haka eh ai ba ta walwalwa sai dai ta yi da shi shi shi ba ta ce bari mutu ta ja muna tare da kuwa man na haji ko ba shi na ba kuma ranar suka man na hari ranar suka awa ƙawo lahu ta ja mala shaibu ko gabanin yawman nahari hmm. ranar suka ko gabanin ranar suka wa'illa a'a na mursar kenan to am in bai akwai yawman nahari ba kenan a bai akwai yawman nahari ba bai akwai ƙaunahu ba wato kenan in ya auku gabanin yawman nahari ko ya auku yawman nahari amma bai ni jamra ba saboda jinkiri to in hajji ya ɓaci to ni za a yi ne ce muku gaba mita gani kai fa hadayon ya ba da hadaya bayan hadaya ni zai bai wa umratun sannan kuma ya umra ya sai da shi haka nan ce ne ya kare in ya kare kuma bayan an jido daga mina kuma ya tashi ko har ma da umra su tushe umra eh shin kun ga umrar a ta na wurin na rubuce ta ta wancan shahi wancan shahi kun ganai nai eh kun ganai nai kuma ya umra nissa in wa ka'a kabla raka'atai dawafi in wanga abu da aka magana ya amsu ga bayanin raka'o'i bin dawafi ya je hijamra ya zo ya yi dawafi bai gama ba sai ya faru ga bayanin shi ya raka'o'i bin dawafi bayan ya gama dawafi sai ya tafi ya taki kabla raka'atai dawafi sai dawo to don haka nan an koma mu wajen sun raka ta yi suna tayar da wasu don haka da wasu ya bace don haka zai ba da hadaya sannan in ba da hadaya sannan kuma in an ka sauko daga mina zai umra eh ban ji ya biya ni ya biya ni ai ga ga ku Mm. Mm. a kwarai ko da yake umra ai an gama komi na hajji ya amfu mm. mm. ai dama inda hajji ka ɓaci in waƙa'a qabla ifalatin wa aqabatin gabanin ifala da aqaba to yanzu ya yi aqaba ya zo ifala ko bai ba don bai karkashi ba eh ban ji ba ya yi asaba kan ya ifada eh. sai a ya yi dawafi ta ne shi raka ta dawafin sai an ya ku inda inda yake maka wa illa ka ka na'am eh. wajibun fi suwar salati min gairi ifradin wa shubbiha fil hadi fa qala ya eh, eh. ya riga ya dawa fil ifada zakata dawa sun abaye ba to nan wajibi na ke hadaya azilina nan guda uku guda uku guda uku to amma bayan ya yi hadaya sai ya koma can da ya ba da umra kabla kasai da wahin wannan abin shi ya kawo mai siya umra hmm. hajji ne lahi a lokacin ga wanda sura hadaya zai ba suwa sannan shi umra muna tare da kuwa to mu koma miyana yana aika ai ba ayyanta sai makka eh. ina misali inda hajji bai ɓaci ba har ya ga a basuwa kayan zalim awo ibtida'an wato dubi ɗaya sai in zalim sai ibtida'an shi ma har ya zai bai sai zo eh ban ji ba hmm. eh. a ya cikin harama sai yi wannan kun gane shi ko ta yanzu alilmani ibtida'an mujallar da za a fikirin fa in kharaja lazzatin aw ga rubuta da falashi alai cikin harama cikin harama amma ya zali amma bai nazari ba ya kufi ba ko ba ya kufi ba ko ba yi kufi inda in zali na ibtida'an to wannan har ya zai basuwa to mu zo ina misali haka nan kuma inda zai bada har ya wujuban wa in za'i. inda mutum ya mazi yana cikin harma da haji wannan shi ma hadaya zai suwa haka nan kuma inda zai ba da hadaya wa duban wa fihi inda ya kubla amma duna mani amma in ya qubla qabla qabla ifalatin wa aqabatin in ya yi mani to ba ce. muna tare da kuwa to mu zo to mun ba wannan magana ga wani rango wa ƙunƙuhi ba da fi umratihi haka na hada talibin ce shi inda mutum ya yi dawafi bayan ya har ma ya zo ya dawafi sai ya sa'ayi na umra gabanin shi a mai aski muna tare da kuwa to sai ya zo ya taki to umra ba ta ɓaci ba hada zai ba su ba mun gane karatu ne umra wanda ya dawa wanda zo ya harba da umra ya zo ya dawafi ya ya sa ayi marmakon ya zo shi tahallul ya ba da kai ne aski kamin shi aski sai zo sai taki to umra sai bata bace ba sai ba da hadaya sai ayi aski rangona wa illa in ko ya zama abin ya auku gare shi shi wanga mutum amma bai sa a yi ba ɗawafi ɗaya ƙare mun gane ko to umra ta ɓaci in mutum ya ɗawafi ya gama yaran ka ta ɗawafi marmakon ya isa kimali ya tun shi sa'ayi sai ya taki kanin sai sa'ayi to umra ta ɓaci ba ita mamu mufsidin muna tare da kowa to wajibi na cikawar hajji wanda ya ɓaci idan mutum ya harma da hajji hajji ya ɓaci to wajibi na ce da shi haka nan ya cika shi wadda magana kuma tsakanin ma hudu babu saɓani wanda kawai ya saɓa da wudu zahiri shi ɗaya daban wa'illa in kuwa zan bai cika shi ba yana na bisa ganin shi hashe mutu an ka ce in bai harma da wani ba ko ya yi harma yana nan bisa gare wancan mallan ya ce kuma ci gaba walam ya ƙaƙa ba'uhu illa bi satin. ranko ne bai auku ba sai ga shekara ta uku idan mutum ya zo ya harma. muna tare da kuwa da hajji sai ya ɓata hajji ba an ce cika shaka na ce ne ba to in Allah ya kai mana rai ba in ya dawo to shira zai ɗorawa ya kammala shi muna tare da kowa shira zai ɗora ya kammala shi in lokacin da an ka ci hajji ya ɓaci sai ya gwamci to yana nan duka kai ne in ya ce sai ya isai sai muna tare da kuwa ya ci shi ba ta ce to shi sai ya gwarce a ji a ba shi ta ni zai sai ya gwarce zai kusa ga mallan bai to in Allah ya kai da yadda ya jirge ta sai in sai ba cikin hajjin a ai wannan na nan da jiki ne bai a zuwa eh? ko da yake nan gida cikin harama yake muna bi in ya zo ya ida bataccen hajjin to sannan baɗin Allah ya kai muna da in ya kuma sashi shi hajji sabo rankon wancan bai ɓaci walam ya ƙa walam ya ƙani qada'uhu illa idan sai shekara ta uku ban ji ba gyara ne na bakin da za a yi isuwa

Mm. babu kuma ba ba tilas na in ya yi kawai ko a da ne yi kawai da na nahila ko mm. zo karatu zai doga zai zo abin eh cikin harami ne to mu zo an so gaugawar ranko wato shi abin da ya ɓaci na aji an so a gaugawar ranka shi mala yake na farilla na to shi na yin kwara ya ce yanki dawa an so goga ran kwaran ko ran kwaran ko a marmara yanka shi eh, wani haru hadayin ba kulka bani ina sanan eh a kwarai ku inda aljihar jira yana yi kasan ya kawon daji ne ba ke nan yana ta harka ta cikin gari to kullum ita in ake ibada yanzu ba wannan ba ga matsala guda malaman da za a ɗauka su karanta da alhazai matsala ga guda in ka tambayi wani to ya ake shi rikici wanda ya ce umra ya gama ya yi harma ya ce ɗawafi ya yi sa'ayi bai yi aski ba sai ya zauna da yaki ya hukuncin umra sai kaga nan bata ɓace ba har ya zai sannan a yasa ta eh. mm. ya ta mana misa ya takaita ka san wanda ya sani ka san wanda bai sani ba eh, Eh? ka mai san duk abin da aka ɗauka na laifi na mallamin nan na amsila eh. eh. ya bi ya da na ya dawo da wuce ya dawo da ya dawo ya fita bayan har ya ce gida ya zauna eh a ya koma harko sharaɗi na ai muwalat إذا احتل الشرق لم يقتل المشروع أها أه an kwallon nasa a kai ka zuwa karanka inda sabo na hannun ya ake wanda za ka sa ai sabo zai yi kai kuranka ana wasu